A shirin na sana'o'i a yau mun samu bakoncin malama Aisha Dullahi mai sana'ar turaren wuta da humra ta kuma bayyana mana irin kalubalen da suke fuskanta a wannan sana'a. Ku biyo mu domin jin yadda ta kaya. Aisha Dullahi. Wace irin sana'a kike gudanarwa? Ina haɗin turaren wuta na haɗin su. Turaren wuta shekara biyu kenan na fara. Haɗin turaren wuta idan ka so itace a kasuwar kurmi sai ka zo ka ɗan dafa sakarinka. da kayan ɗanshi gaba ɗaya dai gaba ɗaya kayan turaruka idan ka zo ka turara ka soya shi haka sai ka haɗa shi ka zuba wannan turaren ƙanshi in zo ka zuba a kwalabe ka so kwalabe a ba so kurmi sai ka zuba turaren kala kala ne yaya ake amfani da shi eh, irin wanda ake zuba a hayaki haka a garwashin wuta za su zuba a ciki Ya dakunan mata ba shi ne ya wannan haɗa mura ita ma ina haɗa kwashi falacca ita ma wani irin alfanu kake samu a wannan sana'a eh to da alheri Allah ina ba mu amma sai dai rashin ƙarfin jahilai ko gwamnati idan za ta taimaka mana muna son haka amma ba ƙarfin jari tunda idan za ka koma sai ka haɗa nan sai ya sun taimaka maka sa to ba ka ta ce ko da shi kana tambayar yaro ya baka abu amma iya alheri dai muna samun alheri. Ni kira zaki wa mata kan sana'a. To dan Allah dan anan mata duk mutumin da yace zai da duk mutum da zai zaka jiraci wani ta yi haushi ta gama. Dan Allah dan annabi ne dai abin da ke son yan uwa ta mace da ta ta nemi sana'a. Yanzu haka idan ba ni da sana'a kan damuwa nake yi a zuciyata. damuwa nake yi amma dan Allah na annabi yan uwana mata su rinka suna yin sana'a ya zaga na je cikin birni ma hanya aka yi mini zanuwan gado nake cewa wani samu nawa a ciki ba ɗarina ba na in samu na a ciki to ni dai abin nake so in dai gwamnati za ta taimaka mana muna so amma ba jari a hannu muna son mu juya mu gina mu bai hana mu ba muna juyawa. To madalla malama Aisha da fatan waɗanda aka yi don su za su amfana da abinda aka yi. Faraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.